mazhabar abu zarral gifari kowa ya san ta mashahuriya ce shi ma baki yake ma mutumin da zai kwana da yunwa bayan ga attajirai nan a kusa da shi wanda suka dankare dukiya amma ba zai dau makami ya je musu zanga-zanga ba ko an fahimta kuwa policy na gwamnati ya lalace kawai an haɗa kai mutane uku sun haɗa kai a cikin gwamnati da 'yan siyasa da masu kuɗi su ake ba education su ake ba kwangiloli ai kashe mu raba da su da malamai makwaɗaita ko ce ɗaliban ilimi makwaɗaita don irin wanda wallahi ba malamai ba ne ba kowane mutum bane ya iya jan aya ya fassara ya ija ja maka hadisi shi ya zama malami Allah Ubangiji ya sa wannan zanga-zanga da za a yi ta zama mai cikakken amfani kuma Allah Ubangiji ya sa al'umma su amfana da ita duk da cewa muna da 'yan uwanmu daga cikin 'yan shi'a wanda su suke ganin cewa kwata-kwata ma a sasan dan me ma za a yi zanga-zanga tunda zanga-zangar ba ta ƙoƙarin kafa addini ba ce cin halak shine ƙalubale da jarrabawa babba a duniya da Allah ya wa ɗan adam ya zai ya ci halas to idan wani ya zo ya tsaya zai hana ka cin halas ɗinka zai daƙile ka daga kaiwa zuwa halak ɗinka to babu shakka addinin ka gaba ɗaya ke so ya rusa addinin ka gaba ɗaya ke so ya rusa kuma ya waje maka yaƙe shi domin ka ƙwaci wannan halaliyar taka domin sai da wannan halaliyar ce za ka iya tsara kanka daga fadawa cikin haramu. ko an fahimta za ka iya rayuwa a ƙarƙashin daular kafirci kuma ka yi addini kuma ka tsira a wajen Allah amma babu yadda za a yi ka rayu ko da a ƙarƙashin hukumar musulunci ce kai haramun kake ci kuma ka tsira a wajen Allah ba zai yi ba saboda ka wannan yadda za a kai ga samun halas to shine farko ma a cikin addini a imma amincin Allah ya tabbata a gare suka danka mu a hannun fuqaha hon addini ka fahimci addini da zurfi har yadda zaka iya fitar da hukunci wallahi ba karwa aiki bane yanzu me zaka ce da Lahi Sistani da yake zauna a Iraki har yau bai bada fatawa sai an kafa gwamnatin musulunci a Iraki ba faqihi ne kuma cikakke me zaka ce da shi amma da yan da'ish suka zo suna nema su kaskantar da mutane su yi atakin ɗin yancin mutane bai bada fatawa a jihadi a kansu ba ayatollah sistani ya da fatawa akan yan da'ish aka haɗa hashidu sha'abi hashidu sha'abi muƙawama suke ta su kafa gwamnatin musulunci a iraki ba wannan suke yi ba kuma ba shine aikinsu ba aikinsu su yantar da al'ummar ƙasar daga wasu azzalumai da suka zo ba su kwace musu wani yanci nasu su shigar da su ƙarƙashin wani sabon zalunci shi addini marahilu ne a lokacin da mutane suka yunƙuri saboda ana neman a raba su da su. to a lokacin ai ya kamata ka taimake su ne domin waɗannan mutanen salaha ce ta kai su ga haka wannan alama ce ta cewa salihan bayi ne wallahi domin inda mabarnata ne makami za su ɗauka su shiga fashi da makami domin akwai wanda suke yin haka ko su shiga kwace ko su shiga sata to idan suka shiga sata aka zama ana haura gidajen mutane ana musu ta'addanci a lokacin za ka haɗu da mutane a bada tsaro ko ba za ka haɗu da su ba ko an fahimta kuwa a matsayin ka na san me ka yi gwagwarmaya don ka kafa daular musulunci idan al'umma ta yi irin wannan lalacewar aka zama ana haɗa kwamitoci unguwa unguwa layi layi domin a bawa kai protection za ka shiga aida kai ko ba za ka shiga ba to kuma idan aka kashe ka irin wannan mace irin mutuwa kai Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo a wata riwaya yake cewa akwai wani taro da aka yi a jahiliya ana ce da shi hilful fudul aka taru cewa wani mutum ya zo dawafi ka'aba ya shigo bako ne wani ya zalunce shi a cikin quraishawa ya kwace man guzurinsa kuma ya hana shi yayyen ya rasa wanda zai taimake shi sai suka yi taro suka ce a ba zai yi wannan muna ji muna gani mutum bako ya zo wani ya zalunce shi ba za mu dau mataki ba to mu ɗau alkawari da yarjejeniya tsakanin mu duk baƙon makka in wani ya zalunce shi mu tashi gaba kiɗe mu kwato masa hakinsa manzo Allah yake cewa da za a kuma gayyata ta zuwa irin wannan haɗakar bayan musulunci da zan amsa ko an fahimta ma'ana da wasu mutane za su kuma kiransa kamar yadda da yahudawan madina yahudawan madina ya haɗa kai da su cewa to mu yarjejeniya ta zaman lafiya mu yarjejeniya ta kare garin madina idan wani ya zai yaƙe ku za mu fito mu kare ku idan wani ya zai yaƙe mu za ku fito a haɗu da mu mu kare madina gaba ke ɗaya idan da wasu mutane za su zo su ce su suna da yarjejeniya da musulmi ba za su hana musulmi su yi da'awarsu ba kuma za su ci gaba da mulkin al'ummarsu musulunci ba yi da business da su musulunci babban abin da yake farlantawa shine shan faɗa adala shimfiɗa adalci ba ka shiga addini dole ba ba ka shiga addini dole kuma wannan shine abin da a'immatu ahlul baiti suka yi imam ali abincin Allah ya tabbata a gare shi har gudunmawa ya dinga bayarwa a gwamnatocin da suka karɓe masa halifancinsa domin yadda za su shimfiɗa adalci tare da cewa ya san su ba shar'iyyai ba ne shine shar'i amma ya haƙura amma duk lokacin da ya ga gurin da zai ba da gudunmawa ya taimaka dan kan ayi wata feluwa domin feluwa za ta kawo kan musulunci za ta dawo kan musulunci yana ba da gudunmawarsa har lokacin da khalifa na biyu zai fita ya ja wata rindina a tafi nisan duniya za a je yaƙi ya ce kar ka je ka dai tura saboda in ka je suka ga kai ne da kanka ka zo to za su ƙara himma don su kashe ka amma in suka ga cewa kai kana nan kwamandojinka ka tura to ya fi kwarjini da razana su ya kare rayuwarsa khalifa usman lokacin da ake ta neman za a tawaye ba irin kokarin da imamu ali bai yi ba da ya amsa wa masu tawaye masu zanga-zanga ya amsa musu matsalifinsu domin matsalifinsu na gaskiya ne har sai da imamu ali ya zo yana cewa wallahi sai da na ji tsoron kada ya zama na saba allah saboda yadda na yi ta bawa usmanu kariya ina ƙoƙarin in shi ya dawo kan abin da yake na shi ne daidai haka yanzu idan mutanen zamfara ko mutanen wani gari da ake ta musu wannan wulakancin sai ya zama akwai yan uwa a wajen sai suka haɗa kwamiti na ba wurin su tsaro yanzu yan uwa ba za su shiga ba kenan to hukumar musulunci za a kafa a wajen ai ya kamata kowane abu a dinga barinsa a muhallinsa duk wani muminin kirki ba shi da matsalabin irin da ya ga yadda za a kafa hukumar musulunci ba shi da matsalabin da ya wuce wannan amma wannan ba yana rufin sai ya dafe hannunsa ba zai komai ba sai dai in motsin da za a yi da kafa hukuma ne amma duk wani motsi ban da shi a wannan kuskure ne ba dan karami ba Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ya riko da hannayenmu Allah ubangiji ya ba wa ƙasanmu mafita ta alkhairi Allah kuma ya taimaki mazlumai Allah ya taimaki talakawan Najeriya Allah ya taimaki waɗannan samari waɗanda suke da kyakkyawan niyya wanda kuma duk suke da wani shiri dan su shiga cikin wannan yunkuri dan su kawo masa hargitsi su bata shi to Allah ya tabar da su albarkacin alqur'ani ne girma albarkacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da iyalansa tsarkaka sallallahu wa sallam baraka ala muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin اللهم صل على umara'i wal muluk fatahimuhu idan kun ga malami yana bin gidajen sarakuna yana bin gidajen masu mulki ku tuhuma addininsa addininsa ba daidai yake a wajen Allah ba amma ka yarda da Allah innal izzata lillahi wa lirasulihi wa lilmu'minin shi sa jiya nake gaya muku mu ni dan kwanza mutum ne ina nan a kan ra'ayina da su maliku suka tafi suka bar mu a kai ba wanda ya isa wani wuya ba yarda wani mutum ya mana wulakanci ba na haka babu ruwanmu da harka kowa to ne da riga da wajen kwana ko baka motsa ba sai Allah ya baka ko ka ce wani ya baka ko ba baka sai Allah ya baka wa min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha mutumin kirki man yi alƙawari cikawa yake ya kuma Allah rabbul izzati wal jalal ya bunayya inna in kum misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw bil ardi mai lukman yace sai shi ya tabi Allah a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wannan fitowa na taken ya kamata zanga-zanga ta zama kowa da kowa sanarwar da samari suka bada shi ne samari za su yi zanga-zanga to amma ku dattawa da masu manya-manyan shekaru talaucin bai shafe ku bane ba yunwa bata shafe ku bane ba fatarar bata shafe ku bane ba tsadan mai bai shafe ku bane ba tsadar rayuwa bata shafe ku bane ba rishin kwanciyar hankali bai shafe ku bane ba satar mutane bai shafe ku bane ba kashe mutane ba dalili bai shafe ku bane ba sata kuɗin gwamnati bai shafe ku bane ba rishin adalci bai shafe ku bane ba duk abin da ya shafi samari ya shafi dattawa ya shafi sauran mutane bai kamata a bar samari kadai su yi wannan zanga-zanga ba idan akwai dattawa da masu shekaru a ciki shine zai ma'ana shine zai samu tsari shine za a taka ma mutane birki waɗanda suke so su amfani da wannan zanga-zanga domin su yi abin da ba daidai ba kuna gani dai malaman nan masu muzulun muzulun cike malaman nan masu haramta zanga-zanga a idan su buhari ya zanga-zanga a idan su buhari ya tsara zanga-zanga ta jonathan aka tada ma jonathan hankali aka ci mutuncin gwamnatin jonathan aka tilasta ma jonathan ya janye ƙarin kuɗin mai da ya yi ba wanda ya ma buhari a a cikin ku bayan ya hau mulki kamata ya ku ce to shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ka hau mulki ka yi amfani da zanga-zanga a matsayin makami na siyasa ka cimma gurinka a lokacin da kace kamfen ma cewa kai a saka a tsaya a tsare a ƙirga a raka ka ce duk wanda ya hana ku wata kalma ka amfani da ita ta ku ci mutuncinsa ku wulakanta sa ku kai shi ƙarshe ba ku taɓa yin har wannan wa'azin ba shekara takwas ya kamata a ce kun gaya masa haka yadda ya cutar da mutane ya kashe mana ƙasa ya wulaƙanta mana ƙasa ya lalata mana zamantakewa ya mai da sata dukiyar gwamnati kamar shi ne gwamnatin ya kaskantar da mutane ya talauta ƙasa ba ku taɓa buhari wa'azi ba saboda ni saboda ƙarƙashin buhari kun samu dukiya kun samu kwangiloli kun samu kujeri na makka da na umra kun canza motoci kun sai gidaje kun samu dukiya kun ɗanɗana zaƙin zuma ba kwa son ku samu maɗaci wallahi a tara dukiya za ta ƙare a auri mata za a rabu da su ko za su mutu ko ku mutu ku bar su ku sai gidaje za su ƙare ko za su kaza ku ƙare in kuna gudun kada ku bar 'ya'yanku da talauci wallahi kowa sai ya ga talauci kowa sai ya ji talauci kowa sai ya dan talauci ai talauci ba yawan kuɗi bane talauci a'a ina amfanin kuɗin zaka tara na zalunci kuɗi na jini kuɗi na doron mage wanda in ka samu paralysis gaba ɗaya ba su ba su mai doka in ka samu ciwon hauka ba su warkar da kai in ka samu ciwon bugun zuciya ba su warkar da kai ina amfanin kuɗin da baka iya sayan aljanna da su ina amfanin waɗannan kuɗin ina amfanin kuɗi waɗanda suke kuɗi ne wanda ka an so aike maka Allah ya isa ina amfanin kuɗin za su ja maka tsinuwa baka san irin bakin da ke tsine maka ba saboda ka ya kamata dattawa duk wanda zai iya hitowa ko da sanda ta dogarawa ko akan kujera ta turi ko wanda zai taka da kafarsa da makaho da duniya wani aiwawa wani rauni wanda zai iya fitowa ku fito ku mara masamarin nan baya ku kuma samari ku faɗaɗa sanarwa ku cewa kuna gayyatar kowa da kowa kowa fa akwai gudunman da zai bayar wajen wannan abun akwai masu faɗa akwai masu aiwatarwa akwai masu taimakawa akwai masu tsawatawa duk in za a yi zangan zaka sai an samu wani nau'in mutanen daban-daban wa radallahu allazina kafaru bi ghaizihim lam yalanu khairan wa kafa Allahu almu'minina وكان الله قويا عزيزا وصلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته